نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بدينه الى يوم الدين. اهلا وسهلا عليكم ورحمه الله. Bakin a nan da mutum jima a wanda ya dace da da a wanda shekara ta biyar da dubu da da gari da da da da da da

Amen. guda biyu da ba su ba ma'ana waɗanda ba musulmi ba su yi rubu ko da su kirista amma yanzu guda biyu yin zai su waɗanda suke ba su ba yin an sun da rasu su arzu idan sun yi tafiya a cikin kasa da su yi da na gurin kenan to a sabar su yi da su haka za a yi aiki su yi na gurin mutane da su yi tafiya yi kasuwa ayar yi kasuwa da ganin sun tafi kano da ganin sun tafi wanda ya tsoho kuma sun wata kasa sai sun tafi china ko da kan don sun kaya su da ya tsoho ta sai ɗaya da ya tsoho alamun mutuwa suka ga muka idan ta samu ga alama ta azumi ya tsoho kamar da zai kwana da na sai dai da ke hannu sai tattara yake kan da bayar yi wa iya tsohon kawo wa iyalinka ubangiji ta ala yi ne lokacin da za ka yi wa iya tsohon da kuɗi da tsohon iyalinka a samu jiji da biyu shaidun ne guda biyu su zama adalai to amma ka ga samun shaida guda biyu adalai a halin tafiya abu ne sun kusa da yawa abu ne mai wani a halin wani gida ne kusa da yawa ta yi kusa da yawa amma a halin tafiya ina za ka adalai guda biyu amma idan an samu bincike guda biyu sai ka rinka bin da wani da kudina wani da ka dina da wani kaya da na daya an sa kan tona da ya za ka sa wani za ka sa kamarwa yin su daga ya an yi su daga sannan wannan dukkan zaɓewar gida na ko iyali na yin su yanzu sama da na bayan mutuwa da in ka in ka in ka Allah ta kaya yadda abin da ya samu sai ka samu bincike guda biyu da guda wani da ke guda biyu a إذا ما أنك هذا قبولكم قيل لا ترجع تكانوه ولا ترجع تكانوه إذا حضر أحدكم الموت إذا مضي أحد وحيد بالكفر يجي أحد وحيد بالكفر لا يمضي بالكفر على من تكبر إذا مضي أحد وحيد بالكفر أما على من مضي أحد وحيد بالكفر حين الوسيلة حين يجي الوسيلة الجزء يقع في الإسلام هذا وما تنسى يقول لله خالقين manzo Allah ya da mutum da Bukhari da Muslim kan ya aka da mutum da Muslim sallah a cikin sallah ne ne kuma da sun da a lokacin sallah ko bayan sallah kuma kun mutum da yin lalle zai ji tsoron yin lalle a lokacin da mutum da a lokacin da mutum daraja ko kokari a wajen wato akwai yan kasuwa irin na da waɗanda sun yi kuma yin da Allah a wani lokaci amma wanda bayan da ba. Domin da Allah bayan da aka suna da mutane. ba wanda zai san da wannan gudu sallan kuma da lokacin da gaban lokaci aka yi kuma tsarin kan sallan da aka gani Allah ka dawo ka na da ya ji aka tsarin kuma nan ba da sallan to kai da kuma kuma nan ba da sallan ana kuma kan barka ana kalam na ruwan al'adiyya wannan kuma da ake kalam na al'adiyya ne ya yi sallah ayi kalam ka to sai da kuma sai da sallah ko wannan sallah Allah ko sallah Allah sallah kuma da yin da ayyukan kuma suka fi wajen ya kirka ne ya a ta ba saboda da wannan wani wani ba a yana ganin kuma wanda a fi zama da zai yin ina manan da ba da ba ta ba. za ka zama da Allah kuma masu cewa na ni sai yi mu sama nan wallahi da zamu muka ne Allah da wani kan fara ki da madina wai mu ji ya ka kai da wani da Allah kan ayya mu ma gudu ba za mu saka mu ba wala kana da ku ba in yau da zamu da ku da wannan da mu da ya da kuma mu ji ku wala na ku sana'u Allah da dai da zamu yi kai da Allah wanda muka ce an gungun sai da nan an yi sai da Allah saboda Allah yana da kai da sai da dan Allah

لأن الجبريل ذكر على أنه مبلغ إثما فإن على أنه تلقى إثما فإن على أنهما الذكر من بلادي وإن لم يجيبا إذ إثما يمكن تكون معنى فلا mana an san mutum zai mutum da yawa da zai ba shi kasa zai zai kana ko zai da kuma. ko a nan kai kusa ko kusa wani lokacin zai kan kuma ne dala miliyan daya wani lokacin dala dubu da yi dala dubu da yi ko zai kawo dala dubu da yi da abin da yi ko da wannan alamun sun yi da su ne wani yanzu da suka kan zaka su kuma sun fiye na hudun da sun an faɗa in bai sai rabin abin da ya saba da ta jiki da mutum tara miliyan. Sun da an yi a wani mutum. to da ga nan nan da zuwa nan an hanya ta kai an ga mu ya kun ku ne ya ne yi ne to ni da yi ba ran da kuma mu san da sai mun yi guda biyu mu ta yi da amarin mu da من الذين تبقى عليه القول الآن وتبقي يمن بسكة سنة وتبقي بين يديه وتجعل المجد وتنجي بسكة بين يديه ويؤمنون بالله فلم تلبي لله قيل شهادة الله أعظم من ذلك ومن أول أواد أن قيل الجنة ورسل لن يتذكر وما تدنا ثم يوم يؤتي إلى جهنم يؤتي أجنبا إنا إذا لم الظالمين لم يموا إذا إن كنا وجدوا إلى جهنم يؤتي أجنبا لم يموا الظالمين لا بد أن يكون الظالمين نعم عالم يرفع الظالمين يقول ما تشاء لأن الدين يتكلم من الأمة إذا جاء إلى جهنم suka ce da abin da wajen ke nan dala dubu goma sha ɗaya ya ɗaya sai dala dubu goma su ne bankin da suka suna da halin da ya da abu ya rika sun san mafi karan su yana fita da dala dubu ɗari wani mafi kan dala dubu ɗari wani mafi kan dala dubu ya za a kawo dala dubu da dala dubu ɗari da to irin wannan in ku cikin bankin suna da tabbacin wannan mutumin ƙarya yake ko ƙarya kuka masu yin nan guda biyu yake ya yi zai da su da jini da ya kwa tsari da rantsi da Allah ta ce yallahu sallahu mun tabbata wa mun tabbata yallahu sallahu sai da mutum kan tuna a karfa ana da sai da wanda ne yake ku an nuna da karina muna da alamomi na zai mun kan karfin nan yau mun kan karfin da Allah mun kan da shekara biyu ko uku da yanzu abin da ke da abin da suka fada da sai sai kuma abin da ke da da ya rufe wannan da wani ne a dama ana zamanin ya tafi da dubu da sai da wani kusa ya kuma dubu da ne zama da za a nuna yi babu wani a kai ba a tafi a ya san da dubu da ne sai da wani kusa da dubu da ne da ne da ne da ne da da da da da yi da aka da da da da da da yi da amma yi da wani da da

da zai a rufe dukkan gaba ɗaya wani yi wa za a kawo zuwa yanzu Allah ta da wa kuma mutunci yana bayar da kariya da zuciyar ɗan adam ma a lokacin rayuwa da bayar da rayuwa da zuciyar wato mazaɓar to wannan shi ne abin da ayoyi da suke zuwa da amma da yana nuna cikin bukari wanda ta ɗaukar da kula da ba Allah ta kare da abu yake fara da rajulun min bani sahm ma'a tamim al-zahir wa adin ibn qaddar samu cikin kabilar kwanuka ya ta tafiya tare da kabilar gudari an gane su da kuma abin gudari kama ta sami wanda bawan Allah sun yi rasu yi wannan kabilar kwanuka ya abin laifin ya mutu a wata kafa da bawan kuma ya yi فلما قدم ya yayin da dalilin da jari da ku da za suka dawo gida da zarar da rubutun yasa, za ka yi damar yin da zafin musayyar da ya samu na adam wani kundalen um, abin da mai ba mai tsada aka nema cikin gidan aka da mutum yanzu ya samu dubin yanku amma da wani mutum ka dawo da duk ya sa duk da dawo da komai amma babu wannan babu wannan azurfa ne فأهلك إلى رسول ta صلى الله عليه وسلم مجالة في كلمة لأنه هو يحب بيجر في كلمة لأنه تعالى يحب بيجر بل كان بيجر an ja ko bi ne da ba ma ni da Allah ne kuma mai da ya kuma ne kuma da amma ne ta hana ba su kana ya bi da ne ko ya wani ka ji ne din ne yake da dan da kaza sai mun daga baya karan idan mu ga wani ne dan dan ne ko mai da ran kaza na ba da ya kuma ne da ran mai ne ran ya ga an ne irin gwamnati da mana za ka mu ya ga mun yana da kayan mai da kuma da ran da ko da da da da da da da da da da da من لم من لم تبلغ مكة وقالوا أكثر من أن مكة فقال أبو طالب إنسانا من سبيل الإذن أي ذلك يعني أن سبيل الثاني زوجي مددات وعديد مددات وقام رجلا من أول التعليم فيه كتابه الثاني في إليه من تملكه تلك هو لما الله تعالى قال فلن تدع الله لشهادة ما أخذت من شهادة mazan yamu da lafiya wancan azarta ta ɗan ni ne ya fiye cancanta a yau kuma sama da abin da ta kawo na kuɗi ta kuɗi ta abin وإن من كان متعمدا كل عيد فيها أن هذا قدر قال ولا بعد يقول الذي هذه الآية ولم يكن ظن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبينوا إذا أعبر أحدكم الموت في وصية اثنان ذو عدد منكم أو عددا بالغير إلى آخر الآيات ina ganin hadisin ya zara kuma da abin da ya ji aya ta zama ذلك الله يعلم جمال العراق والعراق والعراق الله babu na an yi da yawa sun ne yi hukumomin da mutane da su kawo da shaida su je da shaida a na wajen ya a bisa da yawan da don sai sun cewa idan sun kawo shaida za a kawo da su da ranke da Allah ta abin yi kuma a wani lokacin da cikin lokuta masu girma a wani idan sun sun cewa sun ba da shaida kuma aka gano akwai kanya da ya ta bayar da dama don jin na mutum da su ranke cewa shaidan na akwai kanya da abin da muke tsammani idan har da duk wani da wannan magana Allah ne shi ne yake fitar da shi ne ne da da Allah wannan yayi da shi dan duk yake yi kariya ma a ga da da ma da shi ta da iman ba da iman ne kuma ne ko yana shi ne kuma da shi ne ko kuma ne amma yau da wani sai kuma da a ce ba za ta ba da ba na da shi Allah ya yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah ya yi yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah ya yi kuma da Allah da Allah ya yi kuma da Allah ya yi والله لا يهدي القوم الفاسقين بل لا يأتي يد متى لم تتفكر وما الله الرسل Thank you. العالمين ranar kan da jami'a malamin su kuwa an ce ya a tara mai jami'a bayan su ya zama za a tara dukkan mutane gina da su ya zama su zama da wata ana ya san kasar su ya zama da tara kowa ilimin lamdinoyi da ba a yi lamdinoyi ne zama ya kaji yawan mutane da su za a tara su yi zuwa da rana ta yi lokaci kan ذلك يوم المدن من الناس وذلك يوم المسلمين يوم الموت يوم الموت ذلك يوم الثالث اما ان كان في يوم الله الله يتكلم من ذلك saboda ne mun ga mutum ne da mun dole duk ne da duk mun ne na dai dole da kake ranar da Allah ya kawo mu da ba ma mun ga mun har sun da ka kai duk mutane da ku da arba shi da wannan ta ne ba na da ya kun da ya yi a dan ne ku aka ba ku an malamin su ce ku da tambayar ya kamata a tambayi kuma wanda aka kira wa mai kamata an amma ba za a tambayi ne gurin biyu wata ba ta an da ta tambaye da mun je ne ko da an ka da kamar da ke da ta da da ta an ba wani najin da yake maza a jahu kullu muslimin fa an alim min anbar wa min qad la yasali mana an da ko da an ka da da amma an yi kuma ba sai ko yan a an da mun zanni wa da ku da da mun cewa in ko da an da ku da da ya yi mun zanni da an kare da ibn Jabir ko ya yi da ku da kano gomin da ne suke lafi mana da ba mu da mutum ya yi mun duniya ko ba su da mutum da bayan duk manzan da aka an kawo ya san an kama wanda a sa mutum da ya san ka da kuma da ne kuma da mutum shi ta ya ce mutum su ranar tafi ne zai mun gaba su ma ko an an kawo da an kawo da ya a cikin mutum da ya ce su na ina da ina ko mun zo kuma mun yi Allah su na da kuma ina wani kina da yi a abin da nan ne zan yi amma zuciya ta ba sani ba zuciya ba sani ba kuma ba san ta zuciya ba ne ka ga wannan ilimi ne na bace wanda mutum Allah ya yi kuma ana wato ne ne ba yin da ne kan da Allah ya yi haka ne ba za mu yi abin da yake kan ba mu yi ne yake na kafin da yake da mu an ko ne ya ga ya yi shahada daga baya to a nan gurin wannan mu'amala da yake ginawa an gina da kan zalunci abu da ba ko mu yi da ba ka bi ba a abin da ma za a lahira kuma abin da haka'i wato ba gumin da ba haka'i ne na alimin na fi ba da kuma ta gani ba mai kuma ne tabbas idan da an tashi a lahira ranar da babu da kuma tabbas ita zama yi ne da gina hujja da gina ibin ku ba a kan da kai ne da kuma duniya in kuma gina ta kan da gina da hadin da zan yi ba ya yi ina da kan hadin da ne ka an ta annan gumi sai ne na kan da ubangiji sun yi kwanan ma ya yi ta kuma lokacin da Allah zai yi ya yi isa ibn mamman da amma da duk sun yi da su yalo ina ne ma ta kanka wa ana wani duka wa bi ne ma zuwa mahaifiyarka ne ya mahaifiyarka ibn ayyuka ka bi mutum ya yi duka da duka da yin mutum ويجب أن يكون كل ولا يكون النبي كان يستطيع أن يقرأ ولا يكون كل من يقرأ في أن يكون كل na da su ka da yin da kan cikin malaika da yin yana tare da haka su da malaika da yin da yin da yin haka su kuma a yin da yin an zanna ba da ran yin da ba da kanan da yin malaika da yin an gani تعرض الملائكة وجوههم ليه من الإنسان بجداره خمسين ألف سنة والله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه إلى الإنسان بجداره ألف سنة من الدين معناه أن مرض ملائكة بجداره haka ruhu ko ko malaka jibril ruhu na yau da a nan dan haka akan ko da yi da ka da da da da da da magana da ba ta magana wata halar kuma ta zo ta kuma da magana lokaci tana gwarzon ɗan kira talatin da talatin da talatin da ta hankali wato mai zai da yin kuma matsalar ina da ɗan mai wajen kusa ta an kusa da zuwa wani ake zama ta hankali wato mutum zai zo balagar a cikin yanan ma balagar a cikin yanan ba ma annabi Musa alaihi salam da bayyana ta'ala ya ba shi damar yin zanci lokacin da yake zaman zo da kuma lokacin da yake babba kuma yi mana mutum da zalunci da zarge da yin jami'a ba mu mutu tsakanin zancen yarinta da zancen bayan yankuna in da su ne na manya wanda akwai kalmomin nan da ake yanka akwai kalmomin da ake yanka zanta ba ya yanka ba su yi ba ta ba ba sauran su da gida ne in su kalli na kalmomin da ala yanzu an nan fitar kitab kuma lokacin da nake yi da irin don alkitab yana zuwa da ma'anar yana zuwa da ma'anar والمؤمنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أي كتبه الله كتابا ألا يلزم تجلسكم سوا يا جسد تجلسكم أخذ كتابا يحمل كتابا وكتابا يحمل كتابا فذكر أن المسلمين علمت كتابا يحمل كتابا وغير الرسول من عبد الله ولا يمكن وغير الإيمان بالله ولا يمكن Nah, annan su ku kana man su ma ne kana da yi kuma manan su ku yi kuma ne su an kana mun ne dan yi ne wurin su ka hudu kuma wurin su ku yi ne wajen mun na da kan ko da mun ku ne da wurin ma ka mun ka da mun da yi kuma yi an tanni sai da mun ku da da mun ku balala wurin da ya ta mun yi da da hanya wurin ku ka ko na kun da

da izini da izini ya so haka ba can ku kuwa sai da yadda ya ta wani kalam ba ta kuma bayan ko ta kan yanzu da zama ko ko izini izini da ina ya ku da rikon kan kama kuma kalar da wanda aka haifa da makantaka ka san likitoci zai yi idan mutum a duniya ya samu makantaka a kowane wani aka haife da makantaka da kai da kuma da duk da Allah ya a hannun ka zai yarkar da makawa wanda aka haifa wal abraka da mutuwan da baya wanda ta ji ko ba ta canja daga launin da aka samu gari a cikin sauran mutane ya ji ne kullum kana yin da ilimi ne ya yi kuɗi da mota su ne yadda kuka kuke fito da mafaso da kuke zama kan ba wai ko kowa ya salamu ba ya fito da a wannan manufafin da kuke ya yana salamu kuke ba wani ya mai kuɗi ba abin da kuke kuɗi ba ne da an gano ko dan a kan da kuke gurin da ya ani mara ya ummi mota ina raye da mutum gudun nan da mutum ba ta gudun nan da ta gudun nan da ina da da ayyukan da mutum gudun da ina da amma na cikin mai mota ta gudun da ina mai mota da ta gudun raye da mutum ni ma da ni da kuma lokacin da wani mutum da ya an ka da ta mutum da ya ce ko da mutum da ya ce ko da mutum da ya ce ko da mutum da ya ce ko da mutum na ba mu tsare na musamman shi da ke shan dubban da ya yi da wani da hujjoji da ke zuwa kan mu shi ne zuwa kan da ba kana da kana kafar yi waɗanda ka ta yi ne kuka da in haza in ya kuma da yi ai wani sun ya da da ko mun ba ta yi ne ne ne ne duk wannan al'amura da ya ya ga ran Allah wannan ne kun ji ne ne da Allah mara da yi kan ne ya mu ya mutum da Allah wannan ne mai tsaya annabi da mun ko ma hankali ku ɗan tare yau malamai su ko da masu sa nan bisa to amma me yi su kuma an bakan yi mu gobe amma ne wani yi su dama ya amma kun ne gobe yi ko in yi mu ne ta ne fa wa ala wa mu da mu ka inda ka yi su ne gobe ma'ana yadda yake wasu da wasu da yadda yake da wasu da wasu kuma suna yi yadda yake wasu da wasu kuma suna yi yadda yake da abin da yake da wani ne ne tura da zuwa buga yadda ya da wani ne kuma ta yi sun zai da Allah ce wa ala wani kuka iskun yi mutu a duka wa ala wani kuka kun yi mun bayan ka da rumar yau da yau na yau malamin da ke hukumar asuwa duk duk duk yi mun da ya kame to iya na da ta

mana yi na da su su da abin

الدين يا الدنيا يؤمن بالدين غير الايمان والاطلاق ولذا هذا ما كان يؤمن لم يمكن ومن يعين الكاتب هنا الايمان في الجزيل الاعمال القلبيه اي كلمه تدركي سوى انك اذا بتاوى يبدا سوى اقول الجميل لانما جرام الاب وما الفرج اما ابن بيتاتي الاسلام في الاعمال الظاهره اي كلمه صلى الله عليه وسلم زكاه بهذه الكلمه وتبدا الملائكه وهذا كان ايضا المسلم هو ايضا يدعو يقول معنى امنا بالله وقال امنا نشهد باننا مسلمين قال حواريون ومن يؤتي حواريا وكتيان ابن مريم يا سيدي ابن مريم أن يتقي ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولربك يا عيسى أن مريم إذا يا رسول الله إيتي هكذا بعد كل ما وضعت يا نبي الله يعني من بني بام من بني بام أفضل قال له يا عيسى بن مريم قال له في ذكر الذكر من هذا القرآن لم أجدد وكنت تتوفى أن يبدأ علاقة الله علاقة في مباوى ومباوى shi Allah shi ne yuzawun annabi da zai yuzawa alaƙa ta zama bauta da wanda ake kwantawa ya nan ji gaba ne da ta Allah kun ce ne da ba wai ana ka tsaka da ba in kana son ka san sunan wani to ba dan Allah bane dan man ne ya yi sanin mun da ai ba wani da kuma da mun da ya da akwai abin da ya wannan ma ya fara kan wannan ka ga sai zan yi rashi da mai kuma da mai da yi amana da Allah dan da ga kuma da Allah da da ke da kuma da kuma da mai yi da kuma da mai da ba wai kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da daga ma'ida daga sama domin da daga ma'ida wato an yi a da kuma malamin su ke abinci wani kuma malamin su ke mazmun abinci amma a cikin gaskiya idan ka duba samu lafazin ma'ida ba wani abincin ban kadai ba kuma al-khiwan mazmun abinci ko al-khiwan mazmun abincin ba kadai a mazmun abincin ba kadai abinci shi ne ma'ida أعود على حسن ذاتي كبسي والمجاهد يقول يا أبي كما كان أبدا وثم ما إلا أن أعود الله وأدعاك كل شيء أما تأوه الآن لا يأتي ذاتي ذاتي أنا من أدعو من كلا أتم من كلا أتم من كلا أتم من كلا أما ما يأتي كبيري أعجي أدعوك لأقول لك ودنجل ما تقول أن كلا يجب أن تتعلم وتقول ربك أن يؤمن علينا ما يجب أن تتعلم ويجب أن تتعلم وتقول ربك أن يؤمن علينا ما يجب أن تتعلم ما هو الذي يبقى وذكر أن تستثمر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء معنى من القراء هل تستطيع أنت أن تسأل ربك إن كيف كائن يقوم بنفسه الدعاء أن ينزل علينا مائدة من السماء وكيف تستطيع أن تسأل كائن يقام وكائن يقام أو من أو هل يستطيع كيف يقول أن تسأل بين القراءة هل يستطيع ذلك معنى هل يجيبك إذا فعلته هل يجيبك في إنزال مائدة من السماء إذا سألته عن ذلك نيابة عنها أنت الكبار عملت أنه أنت الكبار أنت مدع إلى هل يجري ربك فإذا سألوني من جريع ولا تتبع يا أخرى في الله يقول في تواصل فقر الجابوت وقلت الإمام في جريع من جريع وقلت ولا تتبع لمدى الكبار المتقين ربنا ينزل علينا مائدة من إيه السماء إيه قال الذي ينزل رسول صلى الله وجد لم أن أن كنت من لي إن غير كنت قالوا sai suka ce yuzuru da annahu da bika amma abin da yake so mafi da wannan karatu ya fara daga ba ya fara ya nuna da mun da kan su faru kada ka dauka cewa in ka mutu da wannan rubutu na abin da yake so muna da Allah mai kudura ne amma so ne yi ne kamar yadda ya mu da sai Allah ce shi a wani mutumin ba ta ga kai ba to ya ina da kuma ko ba na ba yin da wani da imani wala kun da kuma inda kalbi amma ko ku yin da ta kana da kai ne ba ku da kai imani ne ya kana da to kuma an abin da ya imani يريد أن نأخذ منها وتكون أمة للزنا ونعلم أن قد تركنا ثم يقال هي ولم يرغبنا من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين ثم يكون في ذلك إذا كنت رأيه لم يكن مزيدا في ذلك إذا مسيرة فهو من جزاء الجزاء من لا حفاظ الله يوضع التاريخ كل غير من جزاء لا يمكن نعم ما يرغب إلا الله ثم ربنا da na farko mu wa asirin nan da ɗaukan wa ya mu kuma mu yanzu mu yi abin da kuma ya kuma yi wa su na an samu wa an da kai ba su lalle kan da yayin masalta bayan Allah sai ubangiji ta ala ya yi mun da kuma alai ni zan kauka muku da wannan zan kauka muku da wannan ne yadda kuma da mutum amma dukkan wanda ya hukar ba a bayan sai ka da kake ne hukunci فإني أعذبه عذابا لم يزل لك يأتي عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعلم حتى ينتهي هم الكثيرين نعم وهو لا الله أن تسلم في ذنب إن يشاء الله فضل في الجبل ذلك ba ce mana an kautar ba kautar ba an samu ta hannu da abin da Allah ya yi ya zara da ke yarda ba kuma da yin ba da dama malamai sun da bai sani da galibi ne wani bayan nan ya abin da ya fara da zai magana kiyama ina da kanta ta da yawo da magana da da sai malamai suke saba ya dan kuma malamai suka fi an hauka ne ta kama an hauka da wani ba Yeah. koyi ambaci wannan ma da ba da wanda aka yi ta da wanda ba a yi ta da ba gaba an ga wannan ma da kuma yaron ko gaba ɗaya ba mu inda ke saba to da yake an da mutuwa da an yi ta yi hadisin da ake kafa wuta da kuma da mutum da wuce za ka wuce kuma ce a hakikan zakariya ba mu da wuce da wuce a kayan mutum an kaukar duk duk da zai zai ya ce an kaukar ce amma akwai wuce da wuce da wuce to a nan gurin magana ce ta a kwanin tsakanin ba sai ka ba ba ba da wuce da wuce da wuce ka aya ko hadisin ne ta an kaukar sai dai a kanin mutum ne da kuma a ne a ce Allah ya alƙawari idan mun zo da ilmi da a da an kaukar ya ba ni tare da kan mutum tare da sarrafa ne ne da kuma a ne zai sauka a kanku na yadda kamar yadda ba da yusuf amma ku zo wanda ya kafa ce ba ba wani wa zai wa azaban yawa zai wa zai da rani kun yi ilimin kun ke zama ko ba dama ku ke yadda da na sana'a sauka ko a ce ba yadda ba ba na sana'a sauka ba kan wani da yanki na wada mai amma abin da ke hannu na hadisai ba da hadisin da yake da ƙarfi wani ne cewa a kasance zai ji a jikin da bambare ina ba za mu yi ba bambare na malamai da dama su yi mana su yi da cewa ba ba ba ina ba za mu yi ba anan da suka kada daga wani bangare da wannan kuma abin da lura da shi تقولون وأمي إلههم من دون الله إن من كما هو سياسة أما هو يعلمهم هذا لألا كيف يجي هذا قال فعلا موسى سبحانه وتعالى كافة لهم أتعلمون ألا تعلم ولا أظن أن تعلم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فإذا تبع دليل يرجع ولا أبو ولا أبو قد علمت ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كافر أبن في بيت لا تعمل بل هو أبن بيت أبيك رسولك إنك أنت علام الغيوب لم يكن مثل بيتي كل أبن نفسي ما كنت رفض da dai kan ce da mutane na mabiya na komai ba illa ma a masa ne zuciya da ka umarci ne da abin da kuka umarci da zai ne shi ne yani ibn Allah rabbu wa rabbu la ku da ku san san Allah ubangiji na ubangiji sai ku alabi shahidan ma da ku wannan kan zai fara ku da akan ku matakan rayuwa ta ce na san ku ku ta Allah ku ta anan ma ta wakkunta ni amma yayin da kuka rayuwa ta yani kaga mutum ne ya tsaya da ni ban san ko ne ya yi wannan da sun annabawa ba su san gaba ya san abin da yake faruwa lokacin da yake gaba amma bayan ya mutu bai ba ya faɗa wa ya ba wa an ta alaƙa mutum kuma nan ne kai ne yake da kan gaba in ba a ne ban tare da ne idan har ka yi ta azaba to dan da maka ne kun yi da bayan ka wai ka bar lahu idan ku kaya da yake ne maka an kalabi a cikin wa Allah sai ne azizu wannan jinin ya yi sannan a cikin wato kaya da mutum yana don gaba ba don kai mai rinka kaya da mutum yana don yi don kai da ne shi ne hikimar kaya da kowa da kewa da yin maka an gaba cikin to abin da ya yi wannan magana da za ta gudana tsakanin Allah da abokan sarki da annabi da ta riga ta faru ne a yin gidan duniya ko kuma sai da mutum ya fara faru malamin da suke suke suke cikin waɗanda suke ilayarin wato abin da zai faru da wannan da muka kuna kan hujjar cewa ai wannan aya wato ainihin ta nuna wannan zance ya riga ya gudana tsakanin Allah da nan ne ya gudu shi kafin Allah ce kana in kana mawa Allah ya riga ya ce inda zai ce ni da wata abin da zai yi da Allah yayin da Allah zai yi ni da dan mun ga ba mu da aikin da yake yanzu da mu da da haka kan gaskiya wannan magana ce da tsada da hankali da kuma rashin dokar tsohon da na zaki larabcin alkur'ani yadda kuma yake da zaki na larabcin alkur'ani ya ta aka kawo shi ma da yake da zaki idan kuma yi a ta amin lillahi salatu ta amin kowa ya ce kiyama Allah ya ce kiyama ta riga ta zo da zuwa yanzu ta zo da ta wuce nuna ne da yanzu a matsayin ta zo don tabbata zuwa in da ta da da جاء ربك يرجع يقول من جبال من قبل الجبال فهل لا يظن ذلك ايش الامر؟ هو جيء يوم يجب جهنم هذا لا يظن ذلك من قبل جزاء ابو الجهل ومن قبل جزاء ابو الجهل ان ينهوا وان يكن قد يوم بذلك بالكتابه فالله على ان يمسكك بسمع جزيرة حتى يمكن إلى تسلكها على أن يكون قبل ذلك من قبل ذلك ما تكون فأولة الأرض إن ذلك لكم المريض أما تأتي أنا نقول da yana da abin da ya kasu da kalami kuma duka abin da ya kasu da gaba kuma da ya kasu da kalami da yau da yau da kalin nan da zuwa tun da da yau da yau da Allah har zuwa nan kasu duk aljamu da ya kasu kuma alkiyama ne bayan an fara manzanni Allah zai kira annabi Isa na sai da mun masa kaza ba ni a gaban sauran manzanni malamin sai ko da ran kan daraja ma'ana annabawan da suka zama yin da suka zama yin da annabi da ya bayar da mutum ba na ina na gudu da wani da kuma da ya da mai Allah ko da ya yi ma za a gudu da wani layi mana innaka anta Allah da gudu da ita kalan ba da ya yi kuma yana da alaka da alaka da yau ma yau mai aiki yau yau da misalin da ya yi zama mai yawa ina ba ta bai ta da ya yi zama da aiki wannan da ana nafa ta annan misali ya yi zama da aiki na lokacin da ya wahayi zuwa ga hawa ya wace iman da ya yi ya yi sunan ya zama ba a yi da aka yi misalin da ya yi ina ba ta bai duk da wannan shi shi sun yi zuwa da alaƙa da yau ma gaba da ana magana ne a ranar tashin zamani Allah ke mai da jawabi tsakanin da annabi Isa a gaban dukkan mutane a gaban dukkan duniya kowa ya ce da ga matsayin annabi Isa wannan ke nuna zaɓa an yi da kuma ka an yi zarwa ne da kuma ko da kaɗan Allah ne a gaban dukkan duniya wanda suke na da na yanzu da wanda ya fi nan gaba ana tabbatarwa ba sai ne wannan ne ba su ne suke da mutane kaza ya ce ba ni zan ba su ne su da su ne ya fara ma na su ne da ne na san sai ya da mai hankali da ya da cikin Qur'ani da da ya an gane gaskiyarki ya ga wata da ake da wata zama wanda hankali ya rubuta kamar yin wani na da zai a ce maka abu uku ne kuma a ce maka ɗaya ne ba zai zama uku zama ɗaya a lokacin guda an ci gaba da karɓar wannan mathematics ba ba da yin za a yi wannan da kuma kamar mutum da tsara ɗaya a uku kuma lokacin guda ina da karɓar wannan dan haka ne wannan shi ne abin da zai faru a wannan lokaci in ka abu da zai faru a wannan lokaci wa in tabbata fa inna ka anta alim ya Allah न nan kuna saurara ban mun ba ku gurin nan kowa da ba yayi da aka yi mun duka sai da kuma da kuma da kuma kun magana annabi annabi ya karanta kuma ba ana ayyana alkum yu'idu wa adan aluna inna kunna fa'ilin lalle irin yadda muka fara halitta aka ga mun duka yadda ka fito a kuma za a fito karanta da ba wa adan aluna inna kunna fa'ilin alƙalin mutum ne lalle mu ma sai da wannan ثم قال فلما قال انا بقول ربي ان اول الخلائق يبقى يوم القيامه فانما لدى الداعي وتباب يوم القيامه ابراهيم دون النبي ابراهيم انا بقول ربي وانه يجاء برجال من الامه لا يجوز ان يكون من الامه فليس بهم ذات ثمان في اي هجر فأقول يا رب انت الحاكم قلت يا رب وانا مرضي اناني فيقال في اكلمك لا تدري ما احدث بعدك هذا هو الذي يقول لك ما ينفع واقول كما قال الارض الصالح لكن فلا اعقل من ثاني من بوا شيء فلا شيء عند النساء وكنت عليهم سبيلا واد كثيرا فلما توقيت من كنت انت رسول عليهم وانت على كل شيء قال الله هذا من لم يزال يشرك idan mutum ke في wadda gaskiya za ta amfani masu ita Allah ya san mutum الناس gaskiya za ta suna da aljanna wanda kuma ne su gudana da kafin ta bayan na fiya za su zama babu mutuwa babu tsoro aka kan haka wato inda ake babu abinda aljanna ta duniya da kuma da ya kamata su yi da lafiya a kan duniya a ce kuma mutum nan da kuma jin daɗi duniya a kan kawai kuma kuma da biyu a guda kuma sun rufa a guda sun a duniya ana tsuwa ana mutuwa a lahira a ce za su zama mutuwa amma kuma mutum ne والله هو عشان جنب جنب جنب جنب ده هو اللي بيجي لا بيجي في كلام الدنيا جدا انت ولا كلام عمل هنا نقلب عمل هنا كلام أجد لا قوة للألف ما دامت منخفة لذاته ابتكار الموت والألم فهذا هو السورة أيها مثل جدا من التلفزيون في سواد المتقلب بذكر التلفزيون إلى ربيع لا